salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa mani ta zabi abihi wa samsaka bi sunnatihi ila yamuddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ala asl kitab بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشهرستاني رحمه الله الإمام الشهرستاني الله يمسر ما يأتي الله أوجب القدرة على الإنسان الله يا وجب تدعيكو قبجر نعم ومن الطاقة التي تنتج تنتج أفعال الإنسانية wanda daga wannan iko ne ayyukan mutane ke faruwa na'am an wa yusamma al-istida'a ko kuma abin da ake kira al-istida'a Allah ya ba dan adam istida'a wal istida'a wal istida'a qudratul laha ala al-fi'l as-sabiq alayhi fi istida'a iko ne gabawa hmm. akan aiki wanda ya gabata ne hmm. as-sabiq alayhi wanda ya gabata gare shi na'am idan fal istida'a aw al-qudra al-insaniya in ko haka ne lalle istida'a ko kuma iko na mutum iyallati ta'malu hiya lati ta amara wato istidara ita yin aiki wa iya qudratun amma ana kiranta kudura amma iko na gabaki daya na'am amma al-qudra al-ilahiyya fa hiya qudra khassa amma kudura na ubangiji wato iko ne wanda yake batacce na'am wala tusiru fil qubhi wa shurur was-surur wala tu'athir hmm. ba ta yin tasiri Eh, ba ta yin tasiri fil kubai wajen muni da kuma wajen sharri li'anna sudur hadhihi alim eh domin faruwan wannan daga bawa in ma in ma ya zama wauta eh, in hali wa biya. idan ya san cewa wannan abu da kyau ya zo ya aikata hmm. ya zama duk wauta a gare shi wa in ma jahal in ma ya zama jahilci in ma ya zama jahilci in bai san da ita ba wa kilas na yin ala yi muhammadu. duk guda biyun gaba ɗaya sun kori ga Allah subhanahu wa ta'ala na'am in amila al-insanu fi nafsihi huwa haraka lalle aikin mutum da kanshi hmm. wato kamar motsi ne aw sayakunu da'a aw sukun aw sukun ko kuma nutsuwa aikin dan adam motsi ne ko nutsuwa misali hmm. da'a aw isyan wato in ma ya zama da'a ko sabon Allah na'am wa kullu hadhihi al-i'tibarat ta'arudu da fi'l ya sani. wato duk waɗannan ababen lura suna afkowa ga aikin mutum ko za ka wani lokaci mutum ya yi motsi wani lokaci mutum ya nutsu wani lokaci mutum ya yi biyayya ga Allah wani lokaci mutum ya yi sabon Allah na'am wallahu munazzahun an hadhihi al itibarat Allah abin tsarkakewa ne daga waɗannan ababen lura din ala abu firdaus na abu firdaus ya ce انظر كيف رفع المعتزلة qadarul insan ka duba yadda mutazila suka daga darajar mutum waje aluhu fi asmal maratib suka sanya shi cikin mafi da muka martaba wa innahu alqadirul muqtar cewa dan adam mai iko ne mai zabi ne shi yaf'alu ma yasha'u fi khairan aw sharran yana aikata abin da yaso na alkhairi ko shari ko Allah bai so ba na'am wa innahu khaliqu af'ali nafsi cewa dan adam shi ya halicci aikin kanshi da kanshi na'am wa anna qudratuhu amma cewa ikon Allah gaban mene da kudratul layi khassa amma ikon Allah ke bazace ne shi an gani ikon Allah ke bazace ne bai shafi ayyukan bayi ba Allah yana da iko akan komai banda ayyukan bayi na ji su na'am la tu'assiru fi af'al ibad wai baya tasiri ga ayyukan bayi khairan aw sharra shin alkhairi ne ko sharri na'am wa hum min ajali zalika laqabu anfusahum ahli al-'adl su saboda haka kasancewa sun ce Allah ba shi da iko akan ayyukan bayi duk abin da kaga ya aikata shi ya aikata da wannan suka lakaba wa kan suna ahalul adli ma'abota adalci na'am fa inda mu'tazila Allahu khaliqu kulli shay a wajen mu'tazilawa Allah ta'ala shi ya halici komai illa af'al ibad sai dai ayyukan bayi ne kawai bai halitta ba na'am fahum bizalika naqasu haqqan min qudratillah su saboda haka suka tauye wani haƙƙi daga cikin iko na Allah na'am fa qudratul lahi indahum naqisa So iko Allah a wajen mutazilawa wato na da kasashiya ce ta wadi azbillah walillahi indahum ajizu an nauyin min al